Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna 'yar gidan Yadukko na marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga wanda yake zuwar muku daga Mama Al'amin TV. Tare da yi mai gabatar muku Maman Al'amin. Dire kofin ne na fita ta da guma jakar makarantar na fito ko ya dukka ban yi wa magana ba tsabar ina jin haushin kowa. Ina fita aka buɗe min ƙofar na shiga na zauna. Gurin da na zauna ba kowa har muka isa makarantar. Buɗe jakar ne na fidda wani ɗan kad na miƙa wani bature da na gani. Nuna min hanyaye na je na lifta ya kai ni ajin da aka rubuta a jikin kad ɗin. Daga ajin na shiga na ga duk ɗaliban na ne. Zama ne ban wa kowa magana ba. Can malamin chemistry ya shigo ya fara koyar mana inda yana yi yana mana practical yadda za mu fahimta. Alhamdulillah na fahimci abin sosai bayan fitar shi ajin kowa ya ɗauki book ɗin shi ya shiga duba abin da aka yi. Can kamar mintuna talatin wani malami ya shigo mana tare da mana model math. Ba laifi na fahimta har bayan fitar shi break muka fito tun da na je gurin cin abinci na zaɓi snacks da drinks. Na zauna kaina a sunkuye ina nazarin math ɗin da aka mana. Da ƙyar na ci wani abu a gurin muka dawo class. Ba ni da lokacin kowa sai na karatu kusan wata uku da farawa ta muka samu hutu. har murna na yi a lokacin cikin jikin cikin jikin sailuba ya kai hudu zuwa biyar don har ya kunno kai ranar mun fita yawo a nan na ga ayaba ya saya mana da na cina wani saka bawon a cikin jakata muna dawowa gidan kowa ya wuce ɗakinsa na je bakin kofar kicin na jefa bawon na koma ɗaki hmm da na san abin da na yi zai ja min masifa a rayuwata da ban fara aikata hakan ba tsautsayi ya sa ta fitowa shan ruwa tana saka kafarta sai akan ayabar ai kuwa santsin ya kwashe ta ta faɗi a kan cikinta. Wani razananniyar ƙara ta saki wanda ya sa na daga gadon na fito da gudu shi ma har ya fito da gudu. Cire kan da ta yi da ƙe ta miƙa hannunta ga ya mahir komawa ta yi sharaf ta rufe idanunta. Wayyo Allah na, wallahi ban san hakan zai faru ba da ban sa miki ɓawon ayaba. A tsorace ya duk wata finciko ni ta da kifa mun mari wanda ya sa na hantsilawa jikin ya mahir. Jikin Yamahir rawa yake ɗaukar ta ya fito da ita falo ga jinin da ke fita kamar an buɗe shi. Rufe ido ya duka ta yi min mugun duka ta ce Allah wataran halayyar ki mara amfani. Wannan wani irin butulci ne ko don albarkaci na da na riƙe ki Aisha ai kya sawa jikata Ai ba kya sa wa jikata ai ayaba ta faɗi ba kin kashe min jikata da abin cikinta. Na gode sosai da sakayya da kika min. Tana ga faɗar haka ta shige ɗakin ta kuka nake na rasa me ya kai na aikata hakan. Ni ma ɗakin na koma na ɗauko hijab ɗina lokacin har motar asibiti sun ɗauke ta. Jakar makaranta ta na na buɗe na ɗauki kuɗi na fita. Asibitin na bisa har an shiga da ita ɗakin tiyata shi ma ya sako kayan aiki kenan. Na dafa shi na ce ya mayar amso. Juyawa ya fuskar shi a murtuke ya cire hannuna ya riƙe ya fito da ni bakin asibitin ya tura ni ya ce ki je ba na son ganin ki a rayuwata kin yi min asa ba na son ganin ki a rayuwata kin yi min asarar ɗana kin zo za ki min magana ko a gidana kai ko a gidana kar na ga kafar gidan zan haɗa ki da 'yan sanda ne jakawa wuya kawai mara hankali A razana na kalle shi tare da kayanuna zan riƙe shi tsawa ya daka min wanda ya sa ni yin baya a tsorace ina kallon shi. muguwa mai mugun hali ki je can mai kyan ɗan maciji kawai jin ki kike idan kika yi min kike idan kika laifi ba zan iya hukunta ki ba ko je ki ba na son ganin ki ba sai kayi mun korar kare ba zan tafi kuma na tafi kenan har abada ku je da son kanku da son zuciyarku ni ma Allah zai dawo min da iyayena abu ɗaya zan faɗa maka idan ka je gurin yaduko ka ce mata ta yafe min sannan ina ƙaunar ta kamar yadda nake ƙaunar iyayena Ina ga faɗar haka na juya tare da barin gurin lokaci guda na ji kwallar idanuna sun kafe. Zuciyata ta yi matuƙar sanyi da ɗaukar nadama mara amfani. Tafiya nake ban san inda nake jefa ƙafata ba. Komawa ciki ya suka ci gaba da aikin tsaye da jinin cikin ikon Allah jinin ya tsaya. Cikin ma ya tsaya sai dai babu kuzari a tare da cikin. Bincike suke ko wani abin ya san bebin amma babu komai. Sai kwanciyar bebin ne ya karkace Dole suka haƙura don taɓa cikin hatsari ne. Fito da ita aka yi bayan an jona mata ƙarin jini da ta hannun dama, ƙarin ruwa ta hannun hagu. Barin ta ya dawo gida ya sami Yadiko tana kuka sosai zama ya kusa da ita ya ce Yadiko. Hmm, Mahir, ni ce rago ya Aisha tun tana tsakanin kwana arba'in zuwa hamsin. Ban taɓa dukanta ba, yau son kai ya sa na da keta, na zage ta bayan an cutar da ita. Na ji kunyar abin da ne mata, don har goranta mata ne ina zan kai tarin alhakin da ke kai na? Mahar, lokacin da na tsinci Aisha, kaga arworan da na samu da ɗan kunnanta a jikinta? Mahar, har yanzu alkyabbar da na samu tana naɗe da ita yana nan. Abu ɗaya da nake adana da shi shine wannan takardar. Mika mashi tarkashen ta jikin shi na rawa ya warware takardar wanda yake ɗauki. Duhu ne ya fara ga shi ban san inda zan cusa kaina ba ko da na ko ko da na koma gidan kurata za su yi da haka na ci gaba da bin titi ina tafiya jikina ne kuma sanyi lokacin da na ga dare ya yi kafa ya fara ɗaukewa. Kame jikina ne da hannuna na ci gaba da tafiya har na shigo ta cikin mutane. Wani mall na gani na tsallaka ta gurin neman ruwa a gefen gurin na sallah. Ina tsallakawa titin saura kiris wata mota kiran Nissan ta yi sama da ni amma suka taka birki. Tsallawa ne da sauri tsoro ya na ni ma tsayawa kawai na cigaba da tafiya don gani nake za su saka a kama ni. Haka na gaba da tafiya ina ratsa unguwanni har na gaji na samu wani ɗan ƙaramin lungu na zauna tare da fashewa da kuka sosai. Ban san lokacin da na ɗauka a wurin ba sai ji ne an ce hai. Ɗago kaina ne a tsorace aikuwa matasa ne guda huɗu. Ƙanƙame hijab ɗina ne na miƙe kafin su samu ikon kama ni tuni na arta a guje. Rafa min suka yi ina kuka ina ambatan Allah nake gudun ceton raina. Sannan matuƙar suka kama ni na kaɗe har buzuna, suna dab da kama ni na fita a titin saura kaɗan mota ta yi sama da ni direban ya taka birki. An Hantsinawa gefe ne zan miƙe mai jan mota ya yi maza ya fito tare da cafke ni. Ke, daga Naija kike? Jiye man wasu ya san cewa i i. Matasan nan ba su haƙura ba suka yi kanmu bayan shi na shiga na ɓuya. Kallon siyasa ne ya saka a jun shi ya fidda bindiga, take suka juya. Fitowa Fitowa ‘yan matan suka yi sa'anni na ɗaya ta ce, Ya Annur, ka zo mu je gida ka san anti na fita can tana jiran mu. Juyawa ya cikin jin kai ya zabka mata rasa ne Khalil ko za ki min kwatancen gidanku na ajiye ki? Ya faɗa min cikin wani sanyin murya mai daɗi. Sun kuyar da kaina da cikin kuka da san ɓoye abin da ya koro ni na ce, na ce na faɗa hannun 'yan safara ne. Cikin alamun tausayawa da kuma rashin son tsawaita magana ya ce, Oke, kin san inda dangin ki suke ne a Naija, shiga mota mu je. Shiga bayan motar na ya rufe motar cikin kuka na ce, Ni ya ce, iyaye na sun rasa a hatsarin mota. Shiru motar ya yi ‘yan mata guda biyun da suke baya suka wani ɓata tare da matsawa daga inda nake zaune, don kar da shafa musu talauci. Bai sake tambaya ta ba, ni ma shiru ne ina share kwallata Assalamu alaikum. Da fatan alkhairi ga wanda ya tsinci wannan yarinyar ya rike tare ta kai lokacin da za ta mallaki hankalinta. Don Allah ya sada ta, don Allah ya sada ta da masarautar Borno. An sa ni na sace ta ne saboda wasu dalilai. Allah ya sa ta faɗa hannu na gari. Idan za a maida ta a nemi Abubakar Elkadami ba mai. A firgice ya juya ga duka bakin shi na rawa ya ce Yadiko. Kin san gidan da Aisha ki ta fito kuwa? Tana ina yanzu? Ina zan sani bayan kuna fita tafi bayan ku. Ta faɗa mishi a raunane, inna lillahi kai dai bata dawo gidan nan ba. Na shiga uku ‘yar mutane ta ɓata ya duku. Ta bi na asibiti na kore ta, na zata gida ta dawo. Ashe da na ce kar ta dawo gida na ashe bata dawo ba. Na shiga uku ne Muhammad, ina zan fara? Dafe kan shi wani tangamen gida na ga mannufa wanda ake buɗe Wanda aka buɗe laftacciyar gate ɗin shi kusan mutane uku ne suka buɗe gate ɗin gida. Dogarai ne majiya ƙarfi masu sanye da kaya ja kore sai uban rawanin da suka naɗe kansu da shi da sauri wanda daga cikin dogaran ya zo ya buɗe mota. Ta inda direban yake sannan ya koma baya ya buɗe kofar baya. A natsa muka fito tare da kallon gidan yadda aka ƙawata shi. Faɗar shi kan ɓata lokacin baki ne faɗar duniyar tunani. Faɗawa duniyar tunani ne ina kallon gidan sai da aka kaɗa miki na dawo kallon wanda ya taimake ni ne tare da sun da kaina zubewa dogarin ya cikin fadanci ya ce allah ya taimaki yarima annur kayan suna cikin gida an kai su ɗaga abin shanu ya sanan ya min nuni da cikin gidan jiki, na ba kwari na bayan shi tare da zamar tare da zamar da hijab ina ya ɗan rufe min fuskata da salama muka shiga cikin falon Na sami ‘yan matan nan sun saka wata babbar mata wacce ba za ta wuce arba'in da biyar zuwa da bakwai ba. Ta sa abin da aka kawo mata a gaba tana taunawa a hankali gefe guda kuwa ƙorafin 'ya'yansa suka kawo mata ga bayi mata a gefenta suna matsa mata kafarta wanda suka yi lintsuma-lintsuma sakamakon tsohon cikin da take fama da shi. Fara ce sosai wacce kana ganin ta kasan ta haɗa iri da fulani. Allah ya taimaki Yarima barka da dawowa, in ji ɗaya daga cikin matan da suke kai kawo a falon, wanda alamu ya nuna kusan amintacciya ce a cikinsu. Ɗan wata idanun idanunta matar ta yi ta kalle ni yadda na raɓe can jikin bango ina kallon su. Murmushi ta sanan ta juya ta kalle cikin murya mai nuna alamun kayi laifi. Prince, ka kyauta. Kairat da Mubina sun kawo ƙorafin wai da suka bi ka baka saya musu komi ba sannan Anti Nafi. Yaushe za ki daina ɗaukar maganar yaran can? Yadda ya magana kaɗai zai tabbatar maka da cewa a gajiye yake. Juyawa ya kalle ni sannan ya fito ni zuwa ne kusa da shi an tiga ta gobe zan miki bayani. Yadda ya magana sai ka rantse wani aikin ƙarfi yake nan kuwa tsabar jin mulki ne zalla. Mikewa ya bar falon marmushi ta yi in dai annur ne ta saba da halin shi. Mai da kanta ta yi gare ni tana kallon yadda nake. Yadda na nutsu guri guda ina jin ta ce, Jakadiya kai ta ɗakin kusa da yaran nan da abinci. Jikin matar na rawa ta ce tashi ‘yar da sannan ki miƙa godiya ga Fulani. ta ‘yar sarki jikar sarki matar sarki matar sarkin Borno na gobe. murya ta yana rawa na ce na gode. Kanta a sunkuye yake tana juya zama da ke gabanta da sauri ta ɗago shi tana bina da ido. Muna ba barin falon ita ma ta miƙe ta wani step da ya kai ta wani sashi daban wanda ya fi sashin farko a haɗuwa da tsaruwa. A hankali ta takuwar inda yake zaune ta zauna tare da kwanciya a jikin shi. Ajiyar zuciya ta sauke kafin ta fashe da kuka tare da cewa na tsani mulki da abin da yake cikinta. Ba mai sun raba ni da farin ciki na shekaru goma sha biyar zuwa sha shida ba. Haɗe bakin ya tare da kayanin cikin cikinta yana shafawa a hankali har sai da ya ga ta haɗiye kukan da take. Ya ɗago kanta wato na fi ba za ki yi girma ba ne ki yarda da ƙaddara mai kyau ko mara kyau. A'a ba mai. ba ƙaddara ba ce ba son zuciya ce saboda son mulki suka raba ni da farin ciki na me yasa numfashinta ne ya shiga yin sama alamar asma gare ta hela da ke kusa da shi ya saka mata a bakinta ya matsa take numfashin ya tsaya tsoke fuskar shi ya tare da janye ta jikin shi ya ci gaba da kallon tashar CNN. Kwanciya ta a jikin shi cikin kuka cikin kuka ta ce "Ma king ka yi hakuri ba zan kuma ba amma Ka san ni uwa ce kuma dole zuciyata ta rayu da soyayyar Khadija. My king, idan ban so Khadija ba wa zan so my king. I'm sorry ba zan kuma ba. Furnish me. Ta kowace hanya amma banda ta wannan hanya, don zuciyata ta rotsewa za ta yi. Juyawa ya zuba wa fuskar ta ido sannan ya saki murmushi tare da murzaya ta yana kallon cikin kwarar idaninta. A hankali ta shiga kiciniyar kwaciya da cikin murmushin dole tare da wani shagwaba ta ce, hmm. kyaleniyar ni yallaɓai, ka bari na sauke wannan nauyin da ke tare da ni. Jiya yadda kike abu kamar 'yar sha bakwai. Na fi sai da muka shekara goma sha biyu kafin Allah ya bamu mu Khadija, ita ma Allah ya amshe ta. Ki yi haƙuri ki haifa mana wannan ƙaton cikin naki, wanda suka ja ake wa daddarowa. Wani ni'ima ce da Ubangiji yake wa sa masu haƙuri da tawakali da yarda. Ba yau ba na haddace su ba, makin ya wuce. Gyara mata kwanciya a jikin shi cike da tausayinta da ƙaunarta mara iyaka. Shekarun da aka ba shi aurenta tana ƙarama sosai don bata wuce sha shida ba. Kamar ba jinin sarauta ba ta taso cike da rayuwar mutanen da basu damu da alaƙar masarauta ba. Murmushi ya idan ya tuna yadda suka sha fama da ita, don san ba ta ƙaunar shi da aka yi auren duk da ya san an ba shi aurenta yana da shekaru kusan ashirin da takwas kuma lokacin. Ajiyar zuciya ya soke tare da shafa ban san farin ciki ba sai a kan ki Nafisatu. Aƙalla yallaɓai ba mai zai kai kimanin shekaru hamsin da tara zuwa sittin. Amma tsabar hutu da jin daɗi sai ka ɗauka bai wuce arba'in da ‘yan kai ba. Haka ma matar shi wacce kallo ɗaya za ka mata, banda cikin jikinta bai wuce ka wurga, ta a ashirin da biyar ba. Shafa fuskar ta yi firgigi ta miƙe daga jikin tana tura mishi baki cikin mita ta ce, My zan tafi sashina na wuta. Jan hancin ta yi cikin tsare gida ya ce ki duba mun ɗaki na sai ki wuce sashin ki tunda ba ni na gayyato ki ba. Rarraute da idanu kamar za ta fasa kuka ta ce Allah ya taimaki sarkin gobe likita ya hana fa. Shafa fuskar shi ya yi wanda yake ɗauke da murmushi ya kalle ta tare da tuna wani abu mai mahimmanci a tare da ita wanda shi ne mafarin cikinsa da ita wanda yarinta wanda yarinta irin ta tata ta sa shi ya ji babu farin cikin da ya fi kasancewa da ita My queen je ki gyara min ɗakina na ce ba na son yawan ƙorafi. Matsassaka idanunta ta shiga yi alamar za ta mishi kuka dariya ta so bashi ya ce, Da yanzu da nana a gidan na haka za ci gaba da shagwaba, dan na san matuƙar tunanin dole ki ajiye wannan rigimar taki, my dear. Tausaya wa ɗan tsohon, miƙewa ta da ƙyar ta nufi ɗakin babu komi fa ban ɗaki ta shiga ta haɗa masa ruwan wanka. tare da turarurrukan wanka sannan ta fito. Haɗuwa suka yi a ɗakin cikin dabara ya lallaɓa ta suka shige ban ɗakin daga nan ko da suka fito sai da ya yi abin da take gudu ya bar ta da shakar inhaler ta. Asibitin da ya mahir bai koma ba kenan ya shiga neman ta ko zai dace duk yadda ya so karya duk ko ta shiga tashin hankali sai da ta shiga lokaci guda jinin ta yawo. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Mama Al'amin.